zai mana bayani dangane da fassaran tauhidi ma'ana menene ma'anan tauhidi sannan wa shahadati Allah ilaha illallah menene ma'anan shaidawa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah wani abubuwan guda ɗaya ne an yi adafu bayani ne ko ɗafu tafsiri التوحيد هو شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن إله إلا الله هو التوحيد saboda haka duk abu ɗaya ne in an ce tauhidi ana nufin la ilaha illallah in an ce la ilaha illallah kuma shine tauhidi to wannan babin zai mana bayanin menene ake nufi da la ilaha illallah ba abun bautawa da gaskiya sai Allah malam yake wa qaulullahi ta'ala ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihim alwasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azaba inna azaba rabbika kana mahzura ubangiji ta'ala yana cewa ula'ika da yad'una wannan ra'ayan raddi ne akan kafurai da yahudu da nasara gaba daya mushurkai na larabawa suna bauta wa mala'iku suna cewa mala'iku 'ya'yan Allah ne suna da matsayi a wajen Allah subhanahu wata'ala saboda haka ya kamata a bauta musu nasara suka ce annabi isa alaihi salatu wassalam dan Allah ne ya kamata a bauta masa haka nan yahudu suka ce uzairu dan Allah ne ya kamata a bauta masa to shine Allah ta'ala yake musu raddi a cikin wa'annan ayoyi yake cewa ulaika alladhina yad'una waɗannan da mushrikai da yahudu da nasara suke bautawa yabtaguna ila rabbihim alwasilata su ma bayi ne na ubangiji ta'ala yabtaguna suna neman alwasilata kusanci ila rabbihim izuwa ga ubangijinsu su din ma suna bautan Allah to mai bauta ko bai kamata a bauta masa ba saboda ka suna bautan kuma suna rige-rige ayyuhum aqrabu wa yafi kusanci da Allah subhanahu wata'ala kowa yana so ya zama shine mafi kusa da Allah subhanahu wata'ala kuma yarjuna rahmatahu suna kaunar rahmar Allah subhanahu wata'ala sun san ba inda za su samu aljanna sai a wajen Allah wa yakhafuna azabahu kuma suna tsoron azabar Allah ba wanda zai kare su daga wutar jahannama sai ubangiji subhanahu wata'ala sai tauhidin su da bauta Allah ta'ala da suke yi ubangiji ta'ala ta inna azaba rabbika kana mahzuran lalle azaban ubangijin ka ya kasance abun tsoro ne abun yin kaffa kaffa da shi ne to kaga wanda yake bautawa mala'ika ko yake bautawa annabi Isa ko yake bautawa Uzairu saboda yana ganin suna kusa da Allah subhanahu ta'ala to ubangiji ta'ala yana nuna musu cewa ba abun bauta bane waɗannan kuma ko mutum ya bauta musu ya yi aikin banza domin su din ma suna bautawa wato ainihin ubangiji ne subhanahu ta'ala suna neman kusanci zuwa ga Allah suna ƙaunar rahamar Allah suna tsoron azabar Allah subhanahu ta'ala saboda haka bai kamata a bauta musu ba kuma su ɗin ba za su iya kare ka daga azabar Allah ba ba za su iya baka aljanna ba Allah ta'ala shine mai bada aljanna kuma shi yake kare mutum daga azabarsa shi yasa kafin wannan aya yace quludu allazina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfa dhurri ankum wala tahwila ka gaya musu su je su bauta duk wanda za su bautawa ba Allah ba subhanahu wataala ba za su iya mallaka musu yayewan cuta ba ba za su iya yaye musu wani bala'i da ya riga ya sauka ba kuma wala tahwilan ba za su iya juyar da wani bala'i da ya zo sauka kansu ya je sauka wani waje ba ba mai yin wannan sai ubangiji subhanahu wata'ala shi yake sauko da bala'i shi yake yaye shi shi yake kau da shi daga wani wuri ya je faɗi a wani wuri wanda halinsa irin wannan ne bai cancanci a bauta masa ba shi ma ya cancanci ya zama mai bauta ne saboda haka mala'iku bayin Allah ne annabi Isa bawan Allah ne uzairu bawan Allah ne haka nan dukkan bayin Allah na gari suna bautan Allah ne subhanahu wata'ala babu wanda ake bautawa a ciki ko guda ɗaya. kuma kowa yana neman kusanci zuwa ga Allah kowa yana ƙaunar rahamar Allah ta'ala yana tsoron azabar Allah haka nan suke yi to wannan ayan tana nuna mana cewa ibada ba za ta cika ba sai in ka ji tsoron azabar Allah ka ƙaunaci rahamar Allah subhanahu ta'ala wato ba yanda za a yi ibadar ka ta zama cikakkiya sai ta zama irin ta mala'iku irin ta annabawa irin ta bayin Allah na gari shine kana bautan Allah saboda kana kaunar rahamarsa kuma kana tsoron don karya ya azabtar da kai wannan sune rukunin ibada sannan kuma kana bauta masa saboda sonsa da kake yi shine ma'anar neman wasila zuwa ga Allah ta'ala kusanci son da kake wa Allah ta'ala ce ke ɗaukan ka kai ibadan ƙaunar rahamar Allah subhanahu wata'ala shi yake ƙara zaburar da kai saboda in kai ibadan ka san kana da wata kyakkyawan sakamako kana da aljanna a wurin Allah ta'ala kana da rahamar da Allah ta'ala ya tanada maka wannan zai zaburar da kai ya zama babu gudu babu ja da ba za ka yi ibada sannan kana tsoron azabar Allah ta'ala wannan shine zai hana ka ka ja da baya don in ka ja da bayan za ka je ka faɗa wutar jahannama wannan sune rukunin ibada guda uku mahabbatullah sannan raja'u rahmatihi wal khawfu min azabihi son Allah kaunar rahamarsa tsoron azabar amma wasu da suka shigo da bidiyoyi a cikin addini sai suka ce kar ka bauta wa Allah don kaunar aljannansa ko tsoron wutansa sai ka bauta Allah saboda kana son sa suka ce in ba in ba da aljannan kenan ba za ka bauta masa ba in ba da wutan ba za ka bauta masa ba saboda haka a zuciyarka sai ka kudurta kawai kana bauta Allah don kana son sa ne ba don ya baka aljanna ba don ya kare ka daga azabarsa ba to wannan kuskure ne duk yanda kake son Allah ka kai mala'iku ka kai annabawan Allah to su ma suna kaunar ramar Allah suna tsoron azabar Allah in kuma bai da amfani kaunar rahmar Allah da tsoron azabar Allah don me yasa ubangiji ta zai ta faɗa cikin alqur'ani zai dinga kwadaitar da bayinsa ku bauta wa Allah ta'ala ku yi aiki na gari wanda ya aiki na gari ga sakamakonsa aljanna ne rahamar Allah ku ji tsoron saba wa Allah shirka duk wanda ya shirka ko ya saba wa Allah ga masa wutan jahannama duk wannan don ka ji tsoron azabar Allah ne ka kaunaci rahmat kuma haka bayan Allah suke yi suna bauta Allah ta'ala khaufan wa tama'an tsoron azaba saboda tsoron azabarsa da kuma kaunan kaunar rahmat to idan aka zo aka shigar da wannan bidi'an sai aka ɗauke ƙaunar rahamar Allah a zukatan wasu aka cire musu tsoron azabar Allah sai aka bar musu mahabba to shikenan akwai aljanna kuma akwai wuta a lahira shikenan sai aka ce to ga wanda aljannan take hannunsa da wutan shi zaka bi in ka bi shi zai baka aljanna shi kuma zai kare ka daga wuta sai aka bar Allah subhanahu wataala a gefe sai aka kama wasu waliye ko ne su ne za su ba da aljanna su ne za su kare mutum daga wutan jahannama shikenan sai aka ɗauke ka daga kan tauhidi aka mai da kai zuwa ga wani abu daban wanda yake halaka ne kuma shirka ne a cikin wato uluhiyar Allah subhanahu wataala da rububiyarsa ko da ka sai zama shi Allah ba abin da kake nema a wurinsa ga wanda ka kama in ka kama shi shikenan shine zaka nan ne zaka samu tsira ko ka samu rahama to duk lokacin da bid'a ta shigo ko cikin tauhidi ko cikin ibada to sai ta ɗauke maka wani abu na tauhidi ko na sunna sai ta dasa maka kishiyan wannan to da haka mutum sai mai da hankali yawa dole ka so Allah ta'ala dole ka kaunaci rahamarsa dole kuma ka ji tsoron azabarsa in ba haka ba ra ka kai labari ba shi yasa suke barin ibadan su kama wani abu daban suke abin nan ba sa tsoron sabon Allah saboda suna ganin cewa ba Allah ta'ala ne zai kare su daga azabar wutan jahannama ba saboda haka ba inda mutum zai kai labari wala tatimmu ibadatu illa bil khawfi war raja ibada ba ta cika sai da tsoron azabar Allah da kaunar rahmar Allah ta'ala ibnu qayyim yace kamar tsuntsu ne yana da gangan jiki yana da fukafukai guda biyu in aka rasa ɗaya daga cikin guda uku nan ba zai tashi ba ba inda zai je ga tsuntsu amma ba gangan jiki akwai kuke na dama da na hagu zai tashi ba zai tashi wato kaga ba mahabba kana bauta Allah ta'ala ba ka son Allah ibadan ka ba inda za ta ne ga tsuntsu ga ga fuka-fukai amma babu gangan jiki ga khaufuwar raja amma ba son Allah kana kaunar rahama kana zauna azaba amma ba ka son Allah nan ma ibadar ka ba inda za ta je kamar yadda tsuntsu ko akwai gangan jiki in ba fuke bai zai tashi ba ko kuma ya zama akwai gangan jiki da fuffuke guda ɗaya akwai gangan jiki ga fuffuke na dama ƙaunar rahamar Allah ta'ala zai tashi fuffuke ɗaya bai sai ta da tsuntsu ba to haka ka ba inda za ta je in baka tsoron azabar Allah ko ga gangan jiki ga fuffuke na hagu kana son Allah kana ƙaunar ramarsa amma ba ka tsoron azabarsa to nan ma ibadar ka ba ta je ko ina ba kamar yadda wannan tsuntsun ya rasa fuffuke ɗaya bai zai tashi ba to wannan dole wannan kuma shine abin da Allah ta'ala ya ba da labarin abau ya ba da labarin halin masu yi masa ibada siffofinsu mala'iku da annabawa sannan kuma a kansa ne ya tsora bayinsa haka kuma dukkan annabawa suka yi haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar ka ji tsoron Allah ka kaunaci rahamarsa ka so shi to ibadan kuma mai kyau addinin ka sai zama mai kyau amma in ba haka ba za ka ji tsoron wani ko ka kaunaci rahamar wani ba ubangiji ba subhanahu wa ta'ala Allah ya kiyaye wannan ayan tana raddi wa duk wanda yake bautawa wani abu daban ba Allah ba ko da mutum ne na gari ko da waliyi ne ko annabin Allah ne ko mala'ika ne don wasu suna awan cewa ai shirka kawai shine bautan gunki sai ka je kai wa gunki sujjada ko ka masa dawafi wai shine ka shirka amma da zaka je ka bauta wani daban mutum ba gunkin da aka sassaka ba su a wurin su ba shirka bane shi ma yana cikin addini yana cikin ibada to shine ubangiji ta ala musu raddi wanda kuke bauta din su mala'ikun da annabawan dukkanin su ma bayin Allah ne suna neman rahmar Allah suna neman rahmar Allah suna tsoron azabar Allah kuma ba za su iya yayi muku wani cuta da ya sauka muku ba wani bala'i ko kuma ya ya su tare shi ainihin yake sauka a kanku ma'ana ba za ku samu rahamar ku a wurin su ba ba za su shigar da ku aljanna ba ba za su hana ku shiga wutan jahannama ba wannan abu ne a hannun Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka aljanna da wuta tana hannun Allah a wurin Allah ake neman aljanna a wurin daga wurin Allah ake neman tsari daga wutan jahannama Allah ya kare mana tauhidin mu wannan ra'ayin ulaika allazina yad'una ulaika allazina yad'una wato ana magana akan mushrikai wanda aka bada labarin su a ayan da ta zo kafin wannan ulaika waɗannan da yad'una suke bautawa ba waɗanda suke ibada wato wannan ayan an shafe mafulun bihi dinta shine hum Kiri ne muttasili ma'anar ayan ulaika allazina yad'unahum waɗanda suke bautawa din yaftaghuna ila rabbihim alwasila su ma suna neman kusanci ne zuwa ga ubangiji ta'ala idan baka san an shafe zamirin ta ba za ka bata fassara ba daidai ba ka ce ulaika allazina yad'una waɗanda suke yin ibada yabtaguna ila rabbihim alwasilata suna neman kusanci ne zuwa ga ubangiji to ba masu ibadan ake magana akan su wa'inda ake wa ibadan ba Allah ba subhanahu wataala ko da ka ulaika allazina yad'una ay ulaika allazina yad'unahum waɗanda mushrikai suke bautawa din sune mala'iku da annabi Isa da Uzairu da ko annabawa to su ma suna bautan Allah ta'ala kuma suna neman kusanci zuwa ga Allah suna tsoron azabar Allah suna ƙaunar rahamar Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine ma'anan wannan a ko da ka sai ta zama raddewa masu bautan mutanen kirki sai suke ta wannan ba shirka bane to shi din ma shirka ne wanda zai kai ka wutan jahannama dan su ma kafirai haka suka yi kuma da haka ce shirka suka ce amma abuduhum illa yuqarribuna ila Allah zulfa muna bauta musu idan su kusanto da mu zuwa ga Allah sai aka ce to Allah ta'ala kafurta su da sababin wannan to baraka kama wani ka ce shi zai kai ka zuwa ga Allah ta'ala a'a ai shi Allah ba da hijabi tsakaninsa da bayinsa kai tsaye kawai ka roƙe shi ya amsa maka ka bauta masa ibadan ta tafi kai tsaye ba sai ka rakuba zuwa ga zuwa ga wani ba sannan ubangiji subhanahu wata'ala yace wa idh qala ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون ما ليت وقوله دفن الله تعالى wa iz qala ibrahimu ka ambaci lokacin da annabi ibrahim ya faɗa annabi ibrahim shine khalilullah badadin Allah kuma shine shugaban hunafa wato wanda suke kan addini mai keke shine addinin musulunci sannan kuwa shine kakan annabawa gaba daya duk annabawan da suka zo bayansa bayansa to shine babansu shine kakan annabawa tun daga lokacinsa tun daga su ishaq Isma'il da sauransu to duk wansu Yaqub duk wanda ya zo bayan nan su Yusuf suwa har zuwa kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi Ibrahim shine kakansa to annabi Ibrahim shine babban misali wajen bautan Allah ta'ala da kuma kin shirka da wa dukkan wanda yake yin shirka ko yake kafurci shi yasa Allah ta'ala ya ta maimaitawa cikin addini abin a cikin alqur'ani irin aqidan annabi Ibrahim da irin addininsa kuma mu ma addinin mu yace addinin babanmu ne annabi Ibrahim millata abikum Ibrahim addinin babanku annabi Ibrahim kakanku annabi Ibrahim to ga irin addininsa nan wa qala Ibrahim li abihi kamaci lokacin da annabi Ibrahim yake gaya wa babansa azara wa qaumihi da mutanensa wato jama'an lokacinsa waɗanda suke yin shirka babansa da waɗanda suke bautan gumaka irinsa ya faɗa musu yace innani bara'un mimma ta'budun ni kan na yi tawaye wa abin da kuke bauta ne ma'anan bara'un ni nayi tawaye ni in ni bari un min la ni kan na yi tawaye daga dukkan abin da kuke bautawa ba Allah ba subhanahu wataala illa allazi fatarani ba wanda nake bauta sai dai wanda ya halicce ni fatarani ya kirkiri halittana ba tare da misalin da ya gabata ba shine ainihin wato ubangiji subhanahu wata'ala yace fa innahu sayahdin shi Allah ta'ala zai shiryar da ni zuwa ga tauhidi zuwa ga kalmar la ilaha illallah wanda babu shirka a cikinta yace yayi wa babansa tawaye yayi wa mutanensa tawaye yayi wa dukkan abin da suke bautawa tawaye saboda suna bautan Allah suna bautan gumaka ne ba bautan Allah subhanahu wata'ala yace ba wanda zai bautawa sai wanda ya halitte shi wannan shine zai shiryar da shi zuwa ga tafarki madaidaici wa ja'alaha kalmatan baqiyatan wannan kalma ta la ilaha illa Allah ba abun bauta da gaskiya sai Allah imani da Allah da tawaye wa dukkan wani abu da ake bauta ba Allah ba annabi Ibrahim sai ya sa wannan kalman ta zama wanzajjiya fi aqibihi a cikin zuriyarsa ya bar musu wasicinta ya zama ya ce su riƙe ta kwarai a cikin zuriyarsa har zuwa duniya ta tashi sannan la'allahum yarji'un domin su dawo zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ko kuma su dawo zuwa ga wannan kalman duk inda aka je aka dawo dole a dawo zuwa ga tauhidi shi yasa kata da yake la yazalu fi zurriyatihi man ya'budu Allah wa yuwahhiduhu a cikin zuriyan Annabi Ibrahim ba zai gushe ba har duniya ta tashi akwai masu bauta shi kadai suna kadai tashi ba sa yi wa Allah ta'ala shirka to Annabi Ibrahim babban misali ne na tawayewa dukkan wani abu da ake bautawa ba Allah ba sai dai ubangiji subhanahu ta'ala wannan yana nuna mana duk wani wanda yake bautan Allah amma ya yarda da bautan wani abu daban ko ba Allah ba to tauhidinsa bai yi ba sa bai ba ko kana sallah kana azumi kana zakka kana cewa la ilaha illallah amma kuma kana zuwa ka bautawa kabari ko wani abu daban to ka ba ta yi ba kuma tauhidinka bai yi ba dole sai ka yi wa duk wani abun da ake yi wa bauta tawaye shi yasa yace abun nan innani bara'un mimma ta'budun ni kan nayi tawaye daga abun da kuke bautawa annabi ibrahim Allah ba da kissan sa cikin alqur'ani bayan ya musu tawaye wa gumakan gaba ɗayan su da suka tafi wato ainihin wani idin su na jahiliya na bautan gumaka juyawa ya je sassare gumakan gaba ɗaya an kama hanya an tafi da shi ya kalli sama ya ce kai ni mai rashin lafiya ne sai suka yi tamanin bai da lafiya yake ne ya juya ya je sassa da gumakan gaba ɗaya ya ce wallahi la akidanna asnamakum da an tuwallu mudbirin ya ce wallahi sai na kakkarya gumakan ku bayan kun juya a sai wani ya ji shi ya zo ya kakkarya su gaba ɗaya sai babban kawai ya bari ya tsora masa gatarin a wuyansa da suka dawo suka samu gaba ɗaya allolinsu an yi lebur da su an girbe su suka ce waye mana wannan aikin to sai wani ya ji lokacin da yake cewa zai kakkarya su to yace dama na ji wani saurayi ana ce masa Ibrahim yana cewa zai ne zai kakkarya gumakan nan aka ce a zo da shi ko zai shaida aka je aka kira shi a gaban mutane ko zai ce ko zai yadda shi yayi da aka tambaye shi aka ce kai a anta fa'alta hadha bi alihatina ya Ibrahim kai kai wannan aikin wa iyayen gijinmu kai ka rurrusa mana allolinmu ka kakkarya su sai ce a'a babban su ne yayi ku tambaye su in suna magana za su gaya muku ku tambayi inda aka kakkaryan za su gaya muku cewa babban ne ya kakkarya su in suna magana yin suka sun kuyar da suka da kai suka ce ai ka ka sani gumakan nan ba ka magana ya za ka ce mu tambaye su sai ce yanzu za ku dinga bauta abin da baya magana da zai cutar da ku ba ba zai amfanar da ku ba ya ce tir da abin da kuke bauta tir da ku da abin da kuke bauta gaba me yasa kuke bauta abin da ba Allah ba ba zai cutar da kai ba ba zai iya amfanar da kai in ka ki bautan ba zai cutar da kai ba in ka amfanar da shi ba zai cutar da kai in za ka shekara kana magana ba zai amsa maka ba shi ma bai san ma kana bauta masa ba yace to me yasa za ku daga nan sai suka gane shi wannan aiki na ina son ya wautar da hankalin su ya nuna musu ba su da basira ba su da hankali shi yasa yace tambayi wayannan gumakan kuma sun san ba ka yin magana to kaga musulunci shi ya saita mutane kwakwalwansu ya yi su masu hankali in ba don musulunci ba zai mutum je dinga bautan wani abu daban wanda shi yake kula da shi in baka kula da shi ba zai halaka kuma wai kana neman tsira daga wurinsa inda za ka bar shi ka tafi zai zo ya halaka gaba ɗaya ya rube, sai kana shashafa masa mai kana gyaggyara shi kana gadinsa in ba haka ba wani zai zo ya kakkarya shi ya bubbuge shi ba zai iya ramawa ba ba zai iya karewa kansa cuta ba to me amfanin sa kenan wani ya zo ya samu dila sun yi fitsari wa abin nan eh, gunkinsa gaba ɗaya daga sama har ƙasa bai iya dilan bai iya wato gunkin bai iya hana dila su masa fitsari ba daga sama har ƙasa shar kuma abin bautansa ne shine Allah sa ya zo ya duba ya duba ya ga abin da dila suka yi masa sai ce kai wannan bai cancanta ya zama Allah ba bai cancanci ba haka yace a rabbun ya bulu salabanu bi ra'si laqad zalla man balat alaihi sa'alibu ولو كان ربا كان يمنع نفسه ولا خير في رب نعته المطالب برئت من الأصنام في الأرض كلها وآمنت بالله الذي هو غالب yace da ya yi cancanta ya zama Allah ya zama abun bauta ya ce wallahi da ya iya kare kanka Allah kuma dila yazo yana fitsari a kansa ina masa fitsari ba zai iya hanawa ba yace da ya cancanci a bauta masa da ya hana dila su masa fitsari daga nan kawai sai ya ce to shi duk gumakan duniya ma gaba ɗaya musu tawaye ya yi imani da Allah ta'ala wanda shi ne mari jayi shi kan ba wanda ya sai cutar da shi yayi ina za ka gan shi ma bare ka cutar da shi ba ka isa ba to amma gumakan da ake walakantawa ake cutar da su ko mutum ya zo kuma wasu yake bautawa to annabi annabi Ibrahim yace duk ya musu tawaye gaba ɗaya suka zo suka kona suka kunna wuta kwana arba'in wannan ya zo wannan ya bakance in ne kaza zan ni ma zan kunna wuta ai ta kawo kirare aka kunna wutan da ba za a iya zuwa a ɗauke shi ma a jefa shi a wutan ba sai an yi dabara akan za a ƙona shi tun da shi ne ya karya ainihin gumakansu suka je suka yi majajjawa nan ne za su iya jefa shi daga nesa suka sa shi suka waina daga nesa suka wurga shi kafin ya ƙare ta wutan jahannaman wa nan wutan da suka kunna ɗin mala'ika abin nan mala'ika jibril ya tare shi a hanya yake kana neman taimako yace a wurinka kan wallahi bana nema yace a wurinka bana nema yace to ka nemi taimakon Allah yace Allah yana gani na san halin da nake ciki zai taimake ni sai yace hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah ya isa mini shine abun dogaro shikenan kan ya karita ubangiji ta lace ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim Allah ya gaya wuta ce ki zama mai sanyi sanyi mai aminci a bisa annabi Ibrahim alayhi salatu malamin tafsir suka ce da yake wutan ta zama mai sanyi ba don ya ce wa salaman ba da sanyi zai iya cutar da annabi Ibrahim za ta yi sanyi kamar kankara sai kuma Allah ya ce sanyi mai aminci wanda ba zai cutar da shi shikenan suka jefa shi a wutan sai ya fito daga cikin wutan ba abun da ya ci jikinsa sai igiyoyin da aka daddaure shi wutar ta kukkunce shi kawai shikenan ya fito suka gan shi kawai yana tafiya wuta ba ta ci shi ba ikon Allah subhanahu wa ta'ala wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu duk wanda ya dogara ga Allah Allah ya isa masa to annabi Ibrahim yayi wa duk wani abun bauta tawaye ya dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala to wannan shine tauhidi amma kana cewa la ilaha illallah kana sallah kana azumi kana zuwa kana bauta wani abun kuma daban wannan ba tauhidi bane kana rudin kanka ne kawai illa allazi ne sai wanda ya kirkiri halitta na fatara sa kirkiran halitta ba tare da wani misali da ya riga ya ba sai na umar yana cewa shi bai fahimci menene don ubangiji ta ce abun nan eh, fatiri samawati wal ard alhamdulillah fatiri samawati wal ard yace bai san ma'anan fatiri samawati wal ard ba har da wasu larabawan kauye suka yi rikici akan wata rijiya suna rigima wannan yana cewa ta sani wannan yana cewa ta sani ɗayan ya ce shi ya gyara ta ɗayan kuma ya yace ana faɗar fatartuha ni na kirkire ta ni na tone ta tun babu komai shi ɗayan a ta gyara yayi yace daga nan ya fahimci ma'anar fatiri samawati wanda ya kirkiri halittar sammai da ƙarfai ba tare da misali da ya riga ba in wani yayi abu ka gani ka zo ka kwaikwaye shi kai ba za a ce fatarka ba za a iya cewa halakta ko sana'ata amma fatara babu misalin abun kwata-kwata kai ka zo ka kirkire shi kai amma wani ya yi ka zo ka yi kwaskwarima da sauransu ka har haɗa wannan da wannan to shi ne ubangiji subhanahu wata'ala yake nuna mana irin imani na annabi ibrahim irin imanin da ya kamata mu yi imani na tawaye wa dukkan abin da ake bautawa ba Allah ba subhanahu wata'ala sannan mala yake wa qauluhu ta'ala da faɗin Allah ta'ala ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون اتخذوا أحبارهم يهود نصارى بنو إسرائيل اتخذوا سنرك أحبارهم مالمنسو جمع حبر شنو ببا مالمي ورهبانهم دكما عينهم ما سو إبادا جمع راهب ما سو إبادة ولينسو كنان sun rike su arbaban abubuwan bauta min lahi ba Allah ba wato yahudu da nasara sai suka kama bautan malaminsu da masu ibadansu suka bar Allah subhanahu wata'ala ya zama su ne suke shar'anta musu suka kama bautan malamai da waliyai sannan wal masih ibn maryam suka kama bautan annabi isa alaihi salatu wassalam suka ce shi ma dan shi ma Allah ne shi ma abun bauta ne Allah ta'ala ya ce ba mu umurce su ba face su bauta wa Allah ta'ala shi kadai ba abun bauta da gaskiya sai shi sarki ya tabbatar masa gabarin abun da suke masa shirka da shi ittakazu ahbarahum wa rubanahum arbaba min dunillah yahudu da nasara sun riƙi malaman su da masu ibadan su abubuwan bauta suka bar Allah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ya karantawa adiyu adiyu bin hatim abta'i wannan ayan sai ce lasna na'buduhum yace ba fa bauta musu muke ba ya rasulullah to da da yana cikin alul kitabi ya musulunta yace ba fa bauta musu muke yi ba ba sujjada muke musu ba ba dawafi muke musu ba ba sallah muke musu ba shi ya dauka wannan kawai shine bautawa wani sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masa abun nan ya ce masa alaisa yuhilluna ma harrama Allah fatuhillunahu ba su kasance suna haram suna halatta muku abinda Allah ya haramta ba kuma ku ce halal ne wa yuharrimuna lakum ma ahalla Allah fatuharrimunahu kuma su haramta muku abinda Allah ya halatta kuma ku yadda cewa haramun ne wannan abu ba ba a yin haka sai suka ce sai ce bala lalle haka kan yana faruwa abu halal su mai mana shi haramun ko mu yadda haramun ne haramun su mai da shi halal kuma mu yadda halal ne haka malamin mu da wali ke mana sai man zala ta sama ce fatilka ibadatuhum sai wannan shine bauta musu din hadisin bukhari da muslim wannan shine bauta musu din wato ma'ana kuna bauta musu ta hanyar halatta musu mai halal hadisin tirmizi afwan kuna bauta musu ta hanyar halatta haramun da haramta halal saboda haka Allah ta'ala shine mai cewa wannan halal ne ko wannan haramun ne in wani ya ce halal ne ka yadda kuma ba halal ba ne haramun ka yadda ba haram ne ka ɗauke shi a matsayin Allah kenan kuma ka abin nan ka ɗauke shi shine abun bautanka wala taqulu bima tasifu alsinatukum alkaziba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala allahi alkazib innal ladhina yaftaruna ala allahi alkaziba la yuflihun kada kawai kaga dama ka ce wannan halal wannan haramun don ka kirkiri ƙarya ka danganta wa Allah ta'ala kenan Allah shine mai cewa halal ko sai ce haramun in kai ka faɗa ba Allah ne ya faɗa ba ka kirkiri ƙarya ka danganta wa Allah kuma duk mai kirkiran ƙarya danganta wa Allah ba zai rabbanta ba in ji ubangiji ta'ala shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace al halalu ma ahallahu Allah wal haramu ma haramahu Allah wa ma sakata anhu fa huwa afawun faqabalu min Allah afiyatahu halal abunda Allah ya halatta shine halal wani bai sai halatta maka ba haram abunda Allah ya haramta shine haramun wani bai sai haramta maka wani abu ba abun da Allah ta'ala ya yi shiru to ya muku afuwa ne ku je ku aikata shi in abu ne wanda za a yi amfani da shi a nan duniya ko za a ci ko za a sha ko na mu'amala sai ya yi shiru bai sai halal ba bai sai haramun ba to ya yarda muku ku je ku yi shi ne ku karɓi afuwan Allah subhanahu wa ta'ala to wannan ne. amma in wani ce maka halal kai da halal ne kuma alhalin haramun ne ka cewa haramun ne ya ce maka haramun ne ka san halal ne kai da haramun ne to ka dauke shi shine Allah ka kenan shine mai shar'anta maka shine mai cewa wannan abu halal ne ko haramun to idan mu sai haka yayi wa Allah subhanahu wata'ala shirka shekul mai taimiyya kasa masu bin su da waliyansu ko masu su kashi biyu wajen kasancewa sun kafurta ko ba su kafurta ba abinda wannan ayan take nufi shine kudurta cewa abun halal ne da sababin wani ya halatta shi ba Allah ta'ala ba haramun ne da sababin wani ya haramta ba Allah ta'ala ba alhalin Allah cewa yi halal shi kuma yace haramun kai da haramun din ne ko Allah yace haramun shi yace halal kai da halal din ne to wannan shine sunfi na farko duk wanda ya kudurta haka tare da yana da ilimin saɓanin haka da Allah ta'ala wannan yayi yi bar addinin musulunci abu ne kowa sani haramun ne shi kuma sai yace halal ne sai ka yadda ga dalilai daga qur'ani cewa halal ne kai kuma ka yadda cewa haramun ne tunda shehin ka ne ko malamin ka ne to in kai aka ka fita daga addinin musulunci ko wannan abu haramun ne sai ce maka halal ne in kai aka ka fita daga addinin musulunci kashi na biyu shine ka yadda haramun din ne amma sai ka bi shi ka aikata amma a zuciyarka ka san haramun ne idan mutum haka bai fita daga musulunci ba amma ya yi babban laifi kare nan haramun gara ka yadda haramun ne ka aikata shi ya fi sauƙi a kan ka nemi ka masa kuskurima ka ce halal ne ka aikata shi don in ka yaka ka fita daga addinin musulunci gaba ɗaya na fata muna fahimta wasu sun ɗauko wasu abubuwa na haramun na bidiyoyi suna yi idan aka ce haramun ne sai kuma su dinga kawo su kame kame wasu dalilai da sauransu suna neman dole sai sun halatta mutane abubuwan da kowa ya sani haramun ne to halattawan shirka ne aikatawan kuma in abun ba na shirka ba ne sai zama sabon Allah ne in na shirka ne wanda ya bi su ya aikata ya ko bai da halal ba ne kenan shi ma yawa Allah ta'ala shirka wannan shi ne abun da yake faruwa kamar yadda ya faru a zamanin yahudu da nasara malamin su suke halatta musu haramun su yadda haramun din ne su yi su fita daga addinin musulunci haka a wannan zamanin ma yake faruwa kuma manzon Allah ta sama ya ba da labari ya ce la tat'unna sanana man na qablakum shibran bi shibrin zira'an bi zira'in hatta law dakalu juhra dabbin la dakaltumuhu za ku bi hanyoyin wanda suke kafin ku shibran bi in sun daga wannan takin kuma sai ku tafi zira'an bi zira'in tsakanin ku da ku suna tafiya zira'i dai kuma kuna tafiya kai da za su shiga ramin damo da za ku shiga kuma ramin damo da ko ramin damo za su shiga tsaban biyayyen da kuke musu da za ku shiga sai sahabbai suka ce yahudu da nasara kake nufi ya rasulullah sai ce to su waye in ba su ba to kaga abin da yahudu da nasara suke na shirka da sakon Allah sau da kafa ake bin su Malamai su sun halatta musu haramun sun bi akan haka sun haramta musu sun bi su akan haka sun yi wa Allah shirka to a wannan zamanin ma haka ne bautan kabari haramun ne shirka ne sai suka ce halal ne manzala da sallama da ya zo barin duniya daga cikin abubuwan da ya ta maimaitawa yana cewa qatalallahu al-yahuda wan nasara ittakazu qubur anbiya'ihim masajid Allah ya tsine wa yahudu da nasara sun riki kaburburan annabawansu ya zama masallatai ya zama wurin sallah suna shirka a kaburburan annabawansu yace la tattakhidhu qabri wasnan yubas kar ku riƙi kabari na ya zama abun bauta la tattakhidhu al-masajid la tattakhidhu al-qubur masajid kada kuma da masallatai ya zama mai ya zama wuraren sallah ya zama wuraren ibada manzo yi ta hana al'umman sai ta kashe di sama ana yi kuma kabarin ba za a je a bunne shi a da kowa ba sai a zo cikin masallaci a tona sai a bunne ko a je a masa ɗakin sa na musamman a gefen masallaci ko a cikin gida sai a dinga a masa kulliya a masa ado na zinari wani kyalle a lullube a masa zarubutu da zinari a lullube shi a kewaye a sa ainihin darduma gefe da gefen sa sa yan ƙananan fankoki suna ba shi iska kowane lokaci ba lokaci a zo ana kewaya shi ana nafila raka biyu ana ziki ana roƙon wannan ƙabarin ya biya bukata duk wannan shirka ne wa Allah subhanahu ta'ala wanda ya haka ya fita daga addinin musulunci kuma wannan akwai shi ruwan dare ne yana nan a ko'ina ana yin sa kuma masu yin san suna faɗan la ilaha illallah sannan suna yin sallah suna azumi suna zakka suna zikirin Allah ta'ala amma kuma sun bar tauhidi suna bautan wani abu kuma tare da Allah subhanahu wa ta'ala kuma wasu suka halatta musu hakan in suka ce halal ne wannan ba shirka bane kuma suka yadda wai ba shirkan bane suka bata suka batar da su shirka a mayar maka shi shine ibada sannan suka halatta za a iya roƙon mutanen kirki ko waliyai ko shehunai suka rasu za a iya daga hannu a roƙe su su biya bukata addu'a kuma ba wanda ake yi ita sai Allah ta'ala kowa ya sani man yastaghatha bin ghairi la faqad ashar duk wanda ya nemi wani yayi masa wani abu wani bala'i ba Allah ba yayi wa Allah shirka inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa idza sta'anta wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah in zaka yi roƙo ka roƙi Allah in zaka nemi taimako ka nemi taimakon Allah domin addu'a da ibada abu ɗaya ne iyaka na abudu wa iyaka na sa'in kai kaɗe muke bauta ya Allah ta'ala kai kaɗe muke neman taimakon ka kuma ka je kana neman taimakon wani kuma kuma a sallah kuma kana cewa Allah shi kaɗe kake neman taimakon sa wa na nasta'in kai kaɗai muke neman taimakon sa kuma ka je kana neman taimakon wani ya taimaka maka ya biya maka wasu bukata kuma wani ya halatta maka ka yadda halal ne hakan din ne ka rike su abun bauta duk ibadan da mutum yake sai ta zama aikin banza baka gyara tauhidinka da imaninka ba wannan shine abin da ke faruwa in an yi magana kuma ai kewa abun kuskure ma ai sai a ce wai yanzu zaka iya zuwa kaga gwamna kai tsaye ne an ce ka bi ta hannun kwamishina ka bi ta hannun wai zaka iya zuwa kaga shugaban kasa kai tsaye sai ka bi ta hannun minista ko ta hannun wani mukarrabinsa suna kamanta Allah ta'ala da mutane yanzu mutum ya san ma kana yana iya ganin ka ne in baka a wurinsa sa yana iya jin bukatansa baka yi magana da shi ba baka je wurinsa ba ko baka buga mar waya ba to amma Allah ta'ala duk inda kake yana ganin ka duk inda kai magana ko raɗa kai ko a zuciyanka ya lamu ma tu waswisu bihin nafsu a ranka kawai kariya abu Allah ya san mai kariya yana bukatan kuma wani daban ya shige maka gaba wurin Allah ta'ala babu wannan irin shirkan da kafuran maka suka yi kenan mana abudum illa liqarribuna ila Allah zulfa haka suka ce su ma wasu na bautan gumaka don gumakan su kusanto da su zuwa ga Allah ta'ala sai a zo da irin wannan kuma wai ana ana abun nan ana ana ana tawili ana halatta shirka sai a dinga fidda mutane daga addinin musulunci ana ta fidda su wanda manzala ta sama yake cewa za a yi wasu mutane du'atun ala abwabi jahannam man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha masu kiran mutane zuwa ga wutan jahannama in ka amsa musu sai su jefa ka a cikin wutan jahannama sake ma'ana kana an samu su zaka fita daga addini musulunci ka zama dan wuta kuma zaka dawoma a cikin wuta to wannan shine abin da ke faruwa kida da waka haramun ne sai wani yazo ya halarta maka ya ce halal ne kuma ka yadda halal ka yadda cewa halal ne ka ɗauke shi shine mai halartawa da haramtawa abinda malaminka ya faɗa maka kawai shine daidai ko ya saba a Qur'ani da hadisi har ne ya kai wa mutane wahayi to ya ya fi ka sanin qur'ani da hadisi ah to yawan ilimin mutum shi yake nuna tsoron Allah sa ne aje ya fi ka sanin qur'ani da hadisi ya fi ka tsoron Allah ne in ba da tsoron Allah ilimin sa bai amfani ba ilimin sa banza da shi da jahili duk ne in ba da tsoron Allah ko ilimin sa yana taba sama ne ai zai iya ɓadda mutane ba mai ɓadda mutane irin malamai ai jahili kan zai ɓadda kai ne har ba ka yadda da bayanin da yake maka ba amma malami shi zai ɓadda kai zai za ka yadda da abin da yake gaya maka to shi yasa duk wanda ya saba wa Allah ya saba manzala ta sama ya saba alqur'ani ya saba wa hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a sauraron ma karatunsa. sa ba abin abin da yake fara don son zuciyarsa yake fara kuma zai iya kai kai baroka idan ya kai ka wutar jahannama ba zai iya fito da kai ba kaga ya kai ka ya baroka kenan sai dai ku je ku ta tsine ne a can kamar yadda zamu karanta a gaba ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dun saboda haka sun riki abubuwan bautansu wato ainihin abun malamansu da masu ibadansu abubuwan bauta ba Allah ba su subhanahu wataala wato shi malami ana ɓata ta hannunsa haka nan mai ibada shi ma ana ɓata ta hannunsa shi malami gani kake kamar duk abun da yake daidai ne tunda shi yana da ilimi to da zaran ya kauce kuma to jama'a da yawa zai ɓata suna ganin kamar daidai ne haka nan mai ibada bai da ilimi sune ruhbaniyun din wanda zana yana ibada kullum cikin bautan Allah yake amma bai da ilimi to kai kuma sai ka dauka abin da yake yin nan daidai ne in dai malam wane yayi kaza to kaza din daidai ne alhalin bidiyo ya runguma ko shirka ya runguma yana yi sai ka je ka bata kamar yadda ya bata duk wanda ka ga ya bata in ma bin son zuciya ko kuma jahilci bin son zuciya su ne kamar yahudu da nasara su ne farko wanda suka bi son zuciyarsu suka ɓadda jama'a to haka na cikin wannan al'umma ma akwai malamai masu bin son zuciya jahilci kuma su ne masu ibadan yahudu da nasara waliyansu su suka fi kowanne jahilci suna bautan Allah akan jahilci su ne ruhbaniyun su suka ɓadda jama'a mu ma cikin jama'ar al'umma manzala ta sama akwai wanda ibada dare da rana suke amma a cikin jahilci ba su sanya manzon Allah sallallahu alaihi ya koyar da ibadan ba yi kawai suke sun bata sun bar sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun bar tauhidi mutane kuma sun dauka su ne na Allah sai suke ta bin su suna bata wannan guda biyu su suke bada jama'a a cikin jama'a fasadun kabirun alimun mutahattikun wa akbaru minhu jahilun mutanassiku kuma fitnatun fil alamin azimatun liman bihima fi dinihi yatamassaku malami ba aiki da ilimin sa barna ne mai girma wanda ya fi shi barna mai ibadan da yake akan jahilci waliyai masu bautan Allah akan jahilci sun fi su barna Dukkaninsu guda biyu yake fitina ne ga wanda yake riko da su a addinin sa duk ɓadda jama'a suke yi mala yake wa qawluhu da faɗinsa, sa subhanahu wa ta'ala wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah wallazina amanu ashaddu hubban lillah daga cikin mutane akwai waɗanda suke rikan wasu kishiyoyi ba Allah ba yuhibbunahum suna son su ka hubbillah kamar irin son da ake wa Allah ta'ala wallazina amanu waɗanda suka yi imani ashaddu hubban lillah sun fi son Allah fiye da kafurai yadda suke son gumakansu wato daga cikin mutane akwai wanda suke riƙon andadan andadan jam'u niddin wato kishiya wa Allah subhanahu wataala wani abu daban suka rike suka ce daidai yake da Allah subhanahu wataala ko mutane ko duwatsu ko gumaka ko aljani ko mala'iku ko annabawa duk ne duk wanda kamar da shi kishiyar Allah kai wa Allah ta'ala shirka Abdullahi bin Mas'ud ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayyu dhanbi azam wani laifi ne fi kowanne girma ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka ka sanya wa Allah kishiya alhali shi ya halitte ka ka daidaita Allah da wani abu kuma alhalin Allah ta'ala shi ya halitte ka wancan din bai halitte ka ba bai isa halitte ka ba in Allah ya kashe ka bai isa dawo maka da rayuwarka ba amma kuma ka bashi matsayin Allah ta'ala to daga cikin mutane akwai wannan to sai Allah ya misali irin yanda suke yin shirka din yake suna son waɗannan mutane yuhibbunahum ka hubbillah suna son irin waɗannan mutane ko irin waɗannan abubuwan bautan ka hubbillah kamar irin son da ake wa Allah ko kuma ka hubbillah kamar irin son da muminai suke wa Allah subhanahu wa ta'ala haka suke son su a sai in ka daidaita son Allah da son wani kayo Allah shirka kayo Allah ta'ala shirka saboda haka duk abin da kake so a duniyan nan ka so shi matuƙar bai saba wa Allah ba amma kada soyayyan ta kai irin soyayyan da kake wa Allah ta'ala idan kai haka kayi wa Allah ta'ala shirka ba a son wani irin son da ake wa Allah don da ka dawo kana bauta masa ne karshen ta zaka bauta masa ne in ka masa soyayya irin son da ake wa Allah ta'ala in ka haka ka to ballata na ka so shi kuma fiye da yadda kake son Allah fiye da yadda kake son Allah shike ne ya zama shine ka ya fi ma Allah subhanahu wata'ala zai halitta ka a ka ya za kai ka gane wannan shine in Allah ya baka umurni sai ka ji umurnin ba da wani kima a wurinka amma shi wannan mutumin ko malaminka ko shahinka, ko waliyinka ko ni mai ibada in ya baka umarni sai ka ji umarni yana da girma to kaga wannan ka so shi fiye da yadda kake son Allah kai in ka daidaita su ma da na Allah ka so shi yadda kake son Allah wannan shirka ne na kuma ka fifita nasa akan na Allah ko in an taba Allah ta'ala ba za ka ji damuwa ba ko an zagi Allah ko an ci mutuncin addinin Allah duk wannan ba zai dame ka ba amma in aka taba shehin ka kuma sai inda karfin ka ya kare sai ka ji hankalinka ya tashi to kana son sa fiye da yadda kake son Allah to wannan ka rike shi kishiyan Allah abin da kake shirka ne kuma ya fidda kai daga addinin musulunci ta kai ga idan mutum ya rike irin wa'annan mutane ko shehunai ko waliyai ko malamai shedan ya sa masa son su fiye da Allah sai ka ji kan iya zagin Allah subhanahu wataala zai iya zagin Allah ya walakanta Allah amma wannan kuma wani ma bai sai taba shi ba sai ubangiji subhanahu wataala zai iya cewa Allah mugu ne zai iya cewa kare Allah alade Allah jaki Allah haka wannan zagin Allah ne subhanahu wataala ya nuna jaki ya ce jakin nan Allah ne ya nuna alade ya ce alade Allah ne alhanzir ya ce Allah ne amma inda za ka nuna jaki ka ce wannan shine shehinsa sai inda ƙarfinsa ya kare ba zai taɓa yadda ba shi Allah za a iya walakanta shi amma shehunai da waje ba za a taɓa su ba to kaga wannan an ɗauke su an so su fede yadda ake son Allah subhanahu wata'ala wannan shine abin da shaidan ya shigo da mutane kuma shine sharrin bid'a shine sharrin bid'a ubangiji ta'ala a cikin alqur'ani bai tallata wani malami yace a rike shi ba ya tallata annabawansa ne su ne ma'asumai wanda ba sa saba masa annabawa su la ya'suna Allah ma amarahu ba ta sabon Allah kuma su ma'asumai ne ba za su tsora ka akan fata ba wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha manzo Allah baya faɗan son zuciyansa duk abin da ya faɗa wahayi ne kaga duk abin da ya faɗa da baki an tsarkake shi to wannan sai ka bi shi idon ka a rufe sannan ma dalla sahibukum wa ma gawa manzon Allah sallama bai bata ba kuma bai bata ba ma'ana ma balla bai bata ba abin da ya shafi harkan aqidansa kuma wa magawa bai bata ba abin da ya shafi ayyukansa da ɗabi'unsa aqidansa ingantacciya ce ɗabi'unsa masu kyau ne ayyukansa masu kyau ne shi yasa aka ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun ku yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine kawai zaka bi shi ido a rufe shine kuma za a tallata duniya a bi shi amma duk wani malami kuma ba ba bane duk wani malami zai iya kauce hanya komi tsoron Allah to ba za a bi shi ido a rufe ba sai dai ido a bude inda yake akan gaskiya a bi inda ya kauce hanya kuma a kyale shi la ta'ata li makhluqin fi ma ta'atil khaliq inna ma ta'atu fil ma'ruf ana bin mutum ne idan yayi abun da aka sani a shari'a daidai ne wannan abun sai a bi shi amma in ba haka ba ba za a bi shi ba to amma da shaidan ya zo ya bi mutane tuttusa musu bidiyoyi sai suke fifita maganganun shehunensu da malamin fiye da maganganun Allah subhanahu wa ta'ala da maganganun Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ne aka bata to duk wanda ya haka ya sani cewa ya fita daga addinin musulunci saboda haka ka so wani fiye da yadda kake son Allah to ka dauke shi shine Allah ka kenan ka bar Allah subhanahu wa ta'ala ko mutum ko gunki ko ma menene yasa bin kai yake cewa fashirku zarhu, fashirkun zahirun zal qismu laysa biqabilin ghufrani wa huwa ittikazu niddi lirrahmani ayyan kana min hajarin wa min insani auyar aw yarjuhu mai yakhafuhu wa yuhibbuhu ka mahabbati ne. shirka akwai na zahiri babban shirka wanda yake fidda mutum daga musulunci shine ka riki kishiya wa Allah subhanahu wataala wannan abin da ka rika matsayin kishiyan Allah ko dutse ne ko mutum ne sai ka daga hannu ka roƙe shi ya da'uhu kenan ka gana yi sai ka je ka ka sa kabarin sa a gaba kana addu'a wai ya biya maka bukatanka auyar juhu ko ka kaunaci rahama a wurinsa wai shi ne in ka bi shi ka shiga aljanna in baka shiga in baka bi shi ba ka samu aljanna ba duk komin ibadanka komin sallanka komin tauhidinka in baka bi shi ba za ka samu aljanna ba ko ka ji tsoronsa in yadda ake jin tsoron Allah shine zai shine zai kare ka daga wutan jahannama amma in baka bi shi ba kan za ka shiga wutan jahannama ko ka so shi kamar yadda kake son ubangiji subhanahu wataala ko yadda mumine suke son ubangiji subhanahu wataala in kai haka kayi wa Allah ta'ala shirka wannan shine abin da ake tsora mutane a kansa kuma na taba faɗa zan sake maimaitawa shi da tsora shi akan hakan sai a zo kuma a fifita shi akan Allah har a zo a zagi Allah har a ce shine Allah a bashi siffofin Allah subhanahu wataala a ce shine lam yalid wa lam yulad qul huwallahu ahad lam ya wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan wannan sifan yanzu ba tana maganan Allah bane tana magana ne akan wani shehi ka duba kafurai ne fa yahudu suka samu manzo Allah ta sama suka ce arif lana rabbak ka mana tarifin ubangijinka ka gaya mana Allah ka waye ne shi dan waye ne jikan waye ne yanzu an ce waye ne du, za ce du dan wane dan wane dan wane sai suka ce to suka kalubalanci manzo Allah ta salama ya musu bayani wai shi Allah waye ne dan waye ne jikan waye ne sai Allah ta la saukar da kul Allahu ahad kul ka gaya musu Allahu ahad Allah shi kaɗai ne kuma a sama ne abun nufi da biyan bukata lam yalid bai haifa ba walan yulad ba haife shi ba walan yakul lahu kufuwan ahad kuma babu wani guda ɗaya da ya zama kini nasa babu wani irin Allah walan yakul lahu kufuwan ahad to wannan wannan suran da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ita ce sulusin alqur'ani in ka kasa saƙon da alƙur'ani yake isarwa kashi uku to suratul ikhlas wannan kulwalla nan ta dauki kashi ɗaya to da ta rungumi tauhidi gaba ɗayansa wannan suran wai ba tana bayanin Allah ne subhanahu wataala ba siffofin Allah take ɗauke da su ba siffofin shehin su ne take ɗauke da shi wannan shi ma addini ne kuma aka fito a fili ana cewa Allah abin nan shehi shine abun bauta ba Allah ba subhanahu wataala wannan duk bai isa ba sai da aka zo aka zagi Allah kuma saboda an yi wannan ba yi komai ba an yi wannan sai aka zo aka ce shehin kuma shine uban Allah kaga shi shehi ba haife shi ba bai haifu ba haifuwansa ƙarya ne to shi kuma Allah an haife shi yana da uba kuma shehi shine uban Allah aka sake wata waƙan kuma tana nan ana jin ta ita ma wannan fa bidiyar kenan fa tun tana karama ana cewa a bari a bari a bari sai a ha ah, wannan neman fitina ne wannan kaza ne sabon abu ne shikenan har a zo kuma a bar addinin ma gaba ɗaya ana bautawa wanda ya zo da bidiyar wannan shine abin da ke faruwa kuma duk da haka shehunan suna ji ba su yi magana ba wanda yake nuna cewa da yaddan su ne ake yi kuma Allah ta ya kama su akan wannan ko da ba su kudurta a zuciyansu ba tunda sun bari ana yi sai Allah ya kama su akan haka suna ɓadda bayin Allah to duk wanda yake son wani irin son da ake wa Allah ta'ala to ya tabbata cewa ya ɓata ya yi ridda kuma ya bar addinin musulunci ballantana ya so shi fiye da yanda yake son Allah ko fiye da yanda mumine suke son Allah subhanahu wataala Allah ta'ala ya ce wallazina amanu waɗanda suka yi imani ashaddu hubban lillah suna tsananin sun fi tsananin son Allah fiye da yanda kafirai suke son gumakansu suna son Allah sosai saboda sun yi ikhlasi a wajen soyayyansu sun fifita son Allah akan kowa sun yi ikhlasi wajen tauhidinsu wajen bautan Allah subhanahu wa ta'ala sun take tauhidi babu shirka a cikinsa sun kafurcewa duk wani abun bauta ba Allah ba subhanahu wa ta'ala shi yasa suka fi kowa son Allah to kaga son Allah shine za abu na farko da za a sa maka a zuciyanka sannan son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ka zo iyayenka ka zo malaminka da sauransu amma ka zo ana cusa maka son wani daban a tallata maka wani wai ka so shi a fifita shi akan Allah da manzala ta sana to shine ka bata kenan mutum ya kama hanyar wutar jahannama Allah ta waje mala yace wa fi sahihi an nabi sallallahu alaihi wa sallama annahu qala ya zo a cikin sahihu muslim wa fi sahihi ana yana nufin wa fi sahihi muslim ya zo a cikin sahihu muslim an nabi sallallahu alaihi wa sallam annahu qala man qala la ilaha illa Allah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu ala Allah wa jalla wato ya zo a hadisi ingantacce wanda imam muslim ya rawaito shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man qala la ilaha illallah duk wanda yace la ilaha illallah ba abun bauta da gaskiya sai Allah wa kafara bima yu'badu min dunillah ya kafurce wa dukkan wani abun da ake bauta ba Allah ba yace bai yadda cewa abun bauta bane to wannan haruma maluhu dukiyansa ta haranta ba za a kwace masa dukiya a matsayin ganima ba sannan waje damuhu jininsa ya haranta ba za a yaƙe shi a kashe shi ba don ya zama musulmi kenan saboda ya cika sharuɗe guda biyu sharaɗi na farko ya tabbatar wa Allah ibada na biyu kuma ya kafurce wa duk wani abun bauta ba Allah ba in ba ka haɗa wani abubuwa guda biyu ba to jininka ya halatta sannan dukiyarka ma ta halatta ko kana bauta wa Allah ta'ala in baka yadda sauran abubuwan da ake bautawa ba barna ne ka kafurce musu baka musu tawaye ba to kai jininka ya halarta, don musuluncinka bai gama cika ba duk wanda yake bautan Allah daidai ne wani abun da ake bauta ba Allah ba ma shi ma daidai ne to ya yi yayi rijiya bar addininsa wannan kuma shine wata aƙida da ta shigo a cikin musulmin duniya ana ce mata almaniya akwai wasu mutane almaniyun suna amsa sunan musulunci amma su da musulunci da kiristanci da kowane addini duk ɗaya ne wai duniyan karka zauna dai baka da addini shine matsala amma in kana da addini to baka da damuwa kowane addini ma ka je kai dutse ne kawai kuma suna ansa sunan musulunci zaka ji su a kafafen yada labarai rediyo da talabijin suna magana in dai kana da addini to wai baka da ma kai ka zauna dai baka da addini amma ko addinin yahudanci ko na nasara ko na bautan abun nan duwatsu ko bautan shanu ko addinin guru maraja dukka wanda kake dutse ne amma karka zama Allah diniyun wanda ba su da addini to shine kake da matsala wai duk addini daidai ne kawai to kaga wannan lam yakfur bima yu'badu min dunillah tauhidin sa bai cika ba wannan kafirci ne to da haka bai kafircewa abin da ake bauta ba Allah kaga annabi Ibrahim kuma cewa yi innani bara'un mimma ta'budun na yi wa duk abin da ake bauta ba Allah ba tawaye to wajibi a samu wannan ka bauta wa Allah da tauhidi sannan kuma duk wani shirka da ake a nan duniya baka yadda da ita ba duk wani bauta da ake yi wa ba Allah ba subhanahu wataala na ƙarya ne kai wannan abun don zalika bi anna Allah huwa al-haq wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil wa anna Allah huwa al-aliyyul kabir Allah ta'ala shine abun bauta da gaskiya shi kadai duk wani abun da ake bauta ba Allah ba na bauta masa ne da barna Allah shine madaukaki shine mai girma to in ka yadda cewa wai bautan da wasu suke yi wa wani Allah shi ma daidai ne na musulunci ma daidai ne to ka kafurta mutum ya yi ridda ya bar addinin musulunci in ya mutu aka sai ya dawwama a cikin wutar jahannama to anan manzala ta so ana nuna mana abin da zai kubutar da jininka ya hana ba ba a zub da shi ba ya kubutar da dukiyanka ba za a kwace a matsayin ganima ba shine ka zama cikakken musulmi wanda ya yadda da la ilaha illallah ya faɗi la ilaha illallah bisa ilimi da yaqini sannan ya kafurce wa duk da ake bauta ba Allah ba dan baka yaka ba baka rike tauhidi ba ubangiji ta ala ce faman yakfur bi taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwati al wuthqa lan fisama laha duk wanda ya kafurce wa wani abun bauta ba Allah ba yayi imani da Allah wannan shi ya rike igiya mai karfi ita ce la ilaha illallah wanda ba za ka tsinke ba amma in baka kafurce wani abu daban da ake bauta ba Allah ba to la ilaha illallah ka kuma ba za ka samu gurbin zama ba sannan mazala ta ma ce wa hisabu ala Allah wato hisabinsa na ayyukansa na sirri na cikin zuciyarsa ala Allah azza wa jalla wannan yana nan auren Allah subhanahu wa ta'ala mabuwayi ko mai girma wato idan mutum ya faɗi la ilaha illallah ya kafurce wa duk wani an bauta ba Allah ba to sunansa musulmi ya zama musulmi idan da gaske yake yi la ilaha illallah sa cikin zuciya Allah sai saka masa da aljanna in kuma munafuki ne ƙarya yake yi Allah zai azabtar da shi ranar alkiyama amma mu a nan duniya muna hukunci kafiri ne mu kuma mutum zai ce ya faɗi mai sai musulmi ne shi ya musulunta yana faɗan la ilaha illallah baka ita kuma ka zo ka ce kai ni ina shakkan wannan munafuki ne ba a'a ai baka shiga zuciyarsa ka gani ba za ka ce watakila ya shiga don abu kaza ko munafuki ne duka wannan babu shi shi yasa Allah ta manzala ta sama yace wa hisabuhu alallah sanin sirrin sa yana wurin Allah subhanahu wataala mu kan an mana umarni mu yi aiki da zahiri daga nan kuma ba maganan a zudda jinin sa ba maganan kuma a kwace dukiyansa matukar yana faɗan la illallah ba za a yaƙe shi ba wanda ya yaƙe shi kuma ya yi ganganci wanda ya yaƙe shi kuma wannan ya warware alƙawarin Allah kuma babban laifi ne Usama bin Zaid na sha faɗa wannan hadisin da aka je wajen yaƙi yana kokowa da kafuri kafurin na neman ya kashe shi ma yana neman ya kashe kafuri ya dauka takobi zai buga masa sai faɗi la ilaha illallah take fahimtan kawai wannan ya ne don ya kare kansa da kisa sai ya kashe shi abin ya dame shi zai gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah fushi yayi a taqtuluhu bada an qala la ilaha illallah ya faɗi la ilaha illallah wanka kashe shi ya faɗi la ya za da la ilaha illallah ka rana alkiyama yace inna ma qala ha ta'awudan ya faɗa ne don kare kansa fa ya rasulullah a wata riwaya inna ma qala khawfa min as-silah ya faɗa ne don tsoron makami manzon Allah ya ce halla shaqaqta qalbahu fatala ma qalaha amla da ka tsaga zuciyansa manzon ka gano ya faɗe ta zuciyan ta kudurta ko bata kudurta ba zai iya ganewa to tunda ba za ka iya tsaga zuciyan mutum ka gane imaninsa na gaskiya ne, to baka ita kuma ka tuhumi imaninsa ba in dai a zahiri imaninsa mai kyau ne to shikenan kuma a zahirin zaka tafi sanin sirri kuma yana hannun Allah subhanahu wa ta'ala wannan hadisin rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisin mala yace wa sharhu hadhihi tarjama sharhin wannan babin wa sharhu hadhihi tarjama sharhin wannan babin na ƙara maimaitawa a tarjama na ana nufin babi da yake babu tafsiri tauhid wa shahadati Allah ila Allah shine yake nufi da wannan tarjama din shi yasa duk babubukan da Bukhari a cikin sahih Bukhari musu tarajimul Bukhari tarjaman Bukhari ana cewa tarajimul bukhari tadullu ala fiqhihi to wa sharhu hadhihi tarjama sharhin wannan babin ma ba'daha abinda ke bayan babin min al-abwab na daga babubuka bayan duk babin da za a kawo har mu gama kitabu tauhid yana bayani ne akan la ilaha illallah ma'ananta don za a yi ta kore maka abubuwan da zai gurɓata maka la ilaha illallah ko ya rusa ko kuma ya tauye maka la ilaha illallah ka yace fihi akbarul masail a cikin babin akwai mafi girman matsaloli wa ahammuha kuma mafi mahimmancin matsaloli wa hiya tafsiru tauhid shine tafsirin tauhidi wato bayanin menene tauhidi wa tafsirin shahadati da kuma tafsirin ma'anan shaidawa ba abun bauta daga Allah wannan shine fi komai muhimmanci don shine tauhidinka duk ayyukanka suna tabbata in wannan ya tabbata sannan wa bayyana huma bi umurin wadiha ya bayyana su da al'amura wanda suke bayyanannu wa ha yana daga cikin abubuwan da aka bayyana wannan babin da shi ayatul isra'i ayan isra'i ita ce aya ta farko da muka karanta a cikin wannan babin ulaika alladhina yad'una yabtaguna ila rabbihim alwasila yace bayyana fiha radda ala almushrikin wato ma ubangiji ta'ala ya bayyana raddi akan mushrikai a cikin ayan alladhina yad'una salihin waɗanda suke bautawa mutanen kirki alladhina yad'una waɗanda suke bautawa yad'una yani ya'budun waɗanda suke bautawa asalihi na mutanen kirki addu'a ibada ake nufi fa ha bayanu anna hadha huwa shirkul akbar a cikin ayin akwai bayanin cewa bauta wa mutanen kirki shine babban shirka wanda yake fidda mutum daga musulunci komin kirkin mutum ba a bauta masa la malakun muqarrab wala nabiyyun mursal ko mala'ika ne ba a bauta masa ko annabi ne da aka aiko ba a bauta masa sai sa Allah ta'ala ya kore dukkan bauta da ake yi ba wa Allah ba subhanahu wa ta'ala sannan yace wa minha ayatu bara'a daga cikin akwai ayatu bara'a ita ce ayan annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam inda yake cewa innani bara'un mimma ta'budun ana ce mata ayan tawaye wato tawaye wa kafurai bayyana fiha ya bayyana a cikin ta anna alal kitabi cewa alal kitabi ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arqan min dunillah ba wannan ayan bane ayan wato tauba ne ayan suratu tauba ita ce ayan ittakazu abaran wa rubanan arbaban min dunillah wato Allah ta'ala ya bayyana mana cewa ahlul kitabi suna riƙan malaminsu da waliyansu abubuwan bauta ba Allah ba subhanahu wataala suna sake Allah su kama malamai da waliyai wannan sai yasa ya zamana sun bata ya zamana shirka suke yi wa bayyana annahum lam yumaru illa bi an ya'budu ilahan wahidan ya bayyana ba umurce su waface su bautawa abun bauta shi kadai shine Allah subhanahu wataala ma anna tafsiraha tare da cewa tafsirin wannan ayan alladhi la ishkala fihi wanda babu ishkali ba rikici a cikin sa shine ta'atul ulama'i wal ubadi fil ma'asiya bin malamai da masu ibada a cikin sabon Allah wato sun bi malaman su da masu ibadan su wajen sabon Allah ta musu sabon Allah suka yadda halal ne sai yasa kuma aka ce sun yi shirka Liddi liddaihum iyahu wato Liddi lidu'ahum la du'ahum iyahu ba wai suna bauta musu bane ina fata mun fahimci wannan wato abin da suka yi shine sun bi malamen su wajen sabon Allah ba wai sun bauta wa malamen su ba amma hakan din kuma ya zama me bauta wa malamin ya zama ba malamin don sun halatta musu haramun sun halatta abin da sun haramta musu halal sai ya zama bautan kenan kaga kar wani ya ce kuma to ai ba sai in ka bauta masa ka masa sujjada ne ka bauta in ka masa da'a wa sabon Allah kai yadda ba sabon Allah bane shikenan ka bauta masa shine abun da yahudu da nasara suka yi wa minha yana daga cikin wato ainihin ayoyin qaulul khalil alaihi salatu wassalam fadan ibrahim khalil fadan ibrahim khalil alaihi salam aminci Allah ya tabbata gare shi lil kuffari ga kafirai yace innani bara'un mimma ta'budun lalle ni kan nayi tawaye wa dukkan wani abun da kuke bautawa ba Allah ba subhanahu wataala illa allazi fatarani sai dai wanda ya kirkiri halitta na ya halitte ni kawai shi zan bautawa yace fastasna min al-ma'budin rabbahu sai ya toge fastasna rabbahu sai ya toge ubangijinsa min daga abubuwan bautan sai ya ware Allah ta'ala ce shi kan zan bauta masa sauran kuma yake duk ya musu tawaye gaba daya fa kai kamata kai ma kai wa zakara subhanahu Allah ta'ala ya ambata anna hadhihi al-bara'a cewa wannan tawayen wa hadhihi al-muwala da wannan wato jibintan tawaye shi ne tawaye wa duk wani abun bauta ba Allah ba muwala kuma jikinta shi ne son Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana cewa hiya tafsiru shahadati Allah ilaha illallah shi ne bayanin shaidawa ba abun bauta da gaskiya sai Allah faƙala kuma ya ce waje alaha kalmatan ya sanya la ilaha illallah ta zama kalma ce baƙiyatan wanzizziya wato mai dawwama fi aqidihi a ƙarshensa shine a cikin zuriyarsa la'allahum yarji'un domin su dawo zuwa ga wannan kalma ومنها يا لقتين آيوين آية البقرة آية سورة البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم أتكين كافرين دا الله تعالى يفدا أتكينسو يتي وما هم بخارجين من النار سوبا ما تبتاني دقوتا جهنم با وتأتي آية أبنا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله wannan ra'ayin ana magana akan kafurai ne sai kuma aka ce ga irin abubuwan da suke suna rikan gumakansu suna son gumakansu kamar yadda suke son Allah subhanahu wataala kuma wannan soyayyan shi zai sa su dawama a cikin wutan jahannama ba za su fita ba to duk wanda ya irin wannan shirkan ko wani mutum daban ya yi wa shi to shi ma zai dawama a cikin wutan jahannama ba zai fita ba saboda haka ayar سنأتي ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب استبرى الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار wato ba abin yadda ayan ta koro daga cikin mutane akwai waɗanda suke rikan wasu abubuwa daban suke bauta musu ko mutane ko wani abu ko mala'iku ko duwatsu ko gumaka suke son su kamar yadda ake son Allah subhanahu wataala mu'minai suna son Allah fiye da yadda kafirai suke son gumakansu Allah ta'ala ya ce ina ma za a nuna maka kafurai a lokacin da suka ga azaba suka ga azaba suka tabbatar cewa ƙarfi yana wurin Allah subhanahu ta'ala Allah mai tsananin azaba ne da kaga al'amari mai girma kaga lokacin da ake azabtar da su ranar kiyama sannan kuma yace ka kaga lokacin da su waɗanda aka bi suke yi wa waɗanda suka bi su tawaye a nan duniya ka bi shi kana ta masa da'a ka ɗauka wai zai baka aljanna saboda shi waliyin Allah ne ko shehi ne to sai idan an je lahira sai wa'anda aka bauta wa din sai su yi wa'anda suka bauta musu din tawaye wa'anda aka bin su yi wa'anda suka bi suka bi su tawaye kuma a lokacin wata qatta al asbab ba wata alaka a tsakanin su alaka ta yanke musu gaba daya a lokacin ba wani magana a kai mabiyinsa ne ko kai ɗalibinsa ne ko kai mai bin ɗariƙarsa ne duka babu wannan duk wata alaƙa ta yanke tawaye zai maka sai ba ruwansa da kai kawai saboda haka waɗanda suka bin zaka ji suna cewa lau anna lana karratan ina ma za a koma duniya fa na tabarra Aminu mu ba su tawaye kama tabarra minna kamar yadda suka mana tawaye a lahira ya abin da za su faɗa kenan sun ɗauka wai sai a ce wai shine aljanna ka in ka bin shi zaka tafi aljanna shi zai baka aljanna sai ka je lahira kuma ya ce kai ni fa ba ruwana da ku shi ma ta kansa yake yi in ya yadda da abin da ake masa duk tare za ku tafi wutan jahannama in kuma bai yadda ba shi bai ma san kana yi ba mutumin kirki ne shi ya tafi aljanna ya ce ba ruwanka da kai ba ruwansa da kai kamar yadda annabi isa zai yi wa nasara waɗanda suke bauta masa ya ce shi ba ruwansa bai ce su bauta masa ba ya tafi aljanna su kuma su tafi wutan jahannama amma ka in ya yadda da wannan bautan duk gaba ɗaya za ku tafi wutan jahannama ne don ya yadda cewa shi abun bauta ne daidai yake da Allah subhanahu wata'ala to da aka yace ina ma za a dawo duniya mu mutu tawaye kamar yadda suka mana anan to ba za a dawo ba saboda haka sai ka gyara tun daga nan ba maganar dawowa in an tafi lahira an tafi kenan ka gyara tun daga yanzu Allah ta'ala ya ce haka nan muke nuna musu ayyukansu duk su zama hasara a kansu sannan ya ce wa mahum bi min minan nar ba za su fita daga wuta ba saboda ai shirka ne shirka kuma har abada ba fita daga wuta innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alaihi janna wa ma'awahu an hunnar wa ma lizalimin min ansar duk wanda yawa Allah shirka Allah ya haramta masa aljanna har abadan abada da zai shiga ba makoma sautan jahannama ne har abadan abada zai dawoma a cikinta ba mai taimaka masa ya fidda shi daga wutar jahannama to ka sani ba za a dawo ba tun a nan duniya ma ka masa tawaye ka koma zuwa ga Allah ta'ala ya fi maka alkhairi yace zakara ya ambaci annahum cewa su yuhibbuna andadahum suna son abubuwan bautan su ka hubbillahi kamar yadda ake son Allah fadalla ala annahum yuhibbuna Allah sai yayi nuni a cewa a bisa cewa su din ma suna son Allah hubban aziman so mai girma wato suna son Allah so mai girma kuma suna son abubuwan da suka rike din so mai girma kuma duk da haka shirka ne da haka za su tafi wutan jahannama sai mace walam yudkhiluhum fil islam hakan in bai shigar da su musulunci ba don kana son Allah kuma ka daidaita son Allah da son wani wannan ba zai saka zama musulmi ba da haka wannan shi ake cewa shirka dama ai in baka son Allah kwata kwata wannan ai kafirci ne gaba ɗayansa in kana son sa kana son wani kuma irin son da kake wa Allah shine kai wa Allah shirka kana bautan Allah kana bautan wani shine ake cewa shirka in bautan wani kake zalla ba na Allah sunansa kafirci ne ba shirka bane amma in kana bauta Allah shi kadai wannan kuma shine tauhidi da shine kuma zaka samu tsira sai ce fa kaifa biman ahabba nidda akbara min hubbillah to ya kuma wanda ya so kishiyan Allah fiye da inda ake son Allah shi kuma ya halin sa zai zama wanda ya so wani Allah kamar yadda ake son Allah shi zai shiga wutan jahannama mai dawama to wanda ya fifita son wani akan yadda ake son Allah ba shi kuma ina zai je kaga sai a ce ballantana kenan. sai ce wa kaifa bi man lan yuhibba illa nidda wahdahu to ya kuma ga wanda bai so ba sai kishiyan kawai ya so ba ya son Allah kuma kwata kwata don kana tafiya kana tafiya har shikenan a sa maka kin Allah sai zama wannan din shine mai kima a wurinka na taba gaya muku anan masallacin wani ya tara muridansa a son ya hara da su ya rada su wai shi ya kai wani yana so nuna musu shi ma waliyi ne sai ce musu kar ku yadda da Allah Allah mugu ne kar ku yadda da shi ya da wani shi mai addini ne shi shehi ne yana so nuna musu fa matsayinsa yanzu ya kai ta waliyi ko shehi yace wai Allah mugu ne kar ka yadda da Allah to kaga wannan ba wani son Allah da yake kenan gaba daya sa kawai yake so don da wani ya ce wa sa mugu ne ya ce shehuwa ne mugu ne kar ku yadda da shi wala sai inda karfin sai kare amma ya faɗa wa Allah ya tashi lafiya kuma to ina tauhidi ina son Allah subhanahu wataala ai wuta daga yar karama ne dan tarsafi sai ta zama gobara tun kana daukan yan kananan bidiyoyi yan kanana kanana har ka je ka fita daga musuluncin gaba daya kai kana gani wani ka kai matsayi ne ko kana son ka nuna kai wani waliyi ne Allah ya tawaje yace walan yuhibba walan yuhibba Allah ina ga wanda ya so kishiyan Allah bai so Allah ba kwata kwata wa min yana daga cikin fa'idojin qawluhu sallallahu alaihi wa sallam fadin Allah ta'ala manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam man qala la ya faɗi la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah ya kafirce abinda ake bauta ba Allah ba haruma maluhu wa damuhu da jininsa duk ya haramta wa hisabuhu ala sanin sirrinsa kuma yana wajen Allah ta'ala zai masa hisabi akan sirrinsa wa min azami ma ko ma Wahaza hadha min min azami ma yubayyanu ma'ana la ilaha illallah wani yana daga cikin mafi girman abin da yake bayyana ma'anar la ilaha illallah fa innahu lam yaj'al at-talaffuz biha bai sanya lafazi da lafadan lafazin la ilaha illallah kawai asiman lidami wal mali zai iya kare mutum jininsa da dukiyansa ba bal ba haka ba wala ma'rifata ma'anaha ma'alazziha sanin ma'anar la ilaha illallah tare da lafazin la ilaha illallah shi ma bai yi sai kare maka jininka da dukiyarka ba bal walal ikiraru bidhalik kai ko ka yadda da la ilaha illallah ka san ma'ananta in baka kafirce wa duk wani abun da ake bauta ba Allah ba wannan ba zai kare maka ka da dukiyarka ba ma'ana ba zai sa ka zama musulmi ba sannan yace bal wala kaunuhu la yad'u illallah wahdahu kai ba ma bal ba haka ba ma kasancewansa ma baya bautawa kowa sai Allah ta'ala la shirika lahu ba shi da abokin tarayya amma tun da yana son wani kamar yadda yake son Allah hakan in ba zai sa shi ya zama ya kare masa jininsa da dukiyansa ba na fata mun fahimci wannan matsala a zahiri Allah kawai yake bautawa amma a baɗini yana son wani fiye da yadda yake son Allah to wannan kuma ba zai sa ya zama musulmi ba ba zai hana in an zo yaƙan kafurai a yaƙe shi ba sannan ya ce balla ya haramu maluhu wa mu a taƙaice dai dukiyansa ba ta haramta Jinin sa baya haramta a zubar hatta yudifa ila zalika al-kufra bima yu'badu min dunillah har sai ya raba da kafircewa duk wani abun da ake bautawa ba Allah ba sai ya hada da shi tukun sannan tauhidin sai ya zama daidai fa in shakka in yayi shakkan wani abun da ake bautawa din ba Allah ba ko daidai ne ko ba daidai ba ana bautan kaburbura ana bautan gumaka ana bautan wasu bayin Allah ko mala'iku sai kake shakkan ko daidai ne ko ba daidai ba ne to ka kafurta don akwai shakka a cikin tauhidin ka tauhidi ko ba inganta sai da yaƙini mutum ya zama kafuri in ya shakkan cewa wai kafurai ma kafurai ne ko kuma masu bautan gumaka ko kaburbura ba kafurci suke yi ba au tawakkafa ko kuma ya tawakkufi wato ya tsaya tsakatsaki shi bai ce abin da suke kuskure bane kuma bai ce daidai bane to shi ma ya kafurta bautan gumaka da wasu bayin Allah da abubuwa da ake yi ba Allah ba sai mutum ya ce kai ni zan tsaya tsakatsaki barance halal bane barance ce haramun bane to in ya faɗi haka ya kafurta don dole ka tabbatar da cewa haramun ne kuma shirka ne ka tabbatar wa Allah tauhidi wannan kawai shine musulunci in ba a samu tawaye wa duk wani abun da ake bauta ba Allah ba to tauhidi bai tabbata ba sai ce idan yayi tawakkufi wato ya tsaya a tsakatsaki lam yahrum maluhu wa damuhu dukiyarsa ba ta haramta ba sa ma bai haramta ba kenan ba musulmi ba ne fa ya laha min mas'alatin mala yace mamakin wannan mas'ala shine ma'anan fayalaha min matsalatin. wannan tarkibun ne arabi wato uslubi ne na larabci karka ce fayalaha a gare ta min daga matsalatin matsala ba zai bada ma'anan da laraba suke nufi da ita ba karka fassara lafuzan kowane harafi min matsalatin ta'ajjub ne mamakin wannan matsala ma azama ha kaga wani ta'ajjub din kenan ma azama mamakin girmanta karka ce me girma mata in kai haka hausa kake yi kenan ba larabci ba ma ha mamakin girmanta shine ma'anar ta'ajjud wa ajallaha mamakin daukakanta yani ma ha wa ma ajallaha kenan mamakin girma wannan matsala ta tauhidi mamakin daukakanta wa ya lahu min bayanin mamakin wannan bayani na tauhidi mamakin bayanin la ilaha illallah ma auzahahu mamakin yadda ya zama filla filla ya zama a sarari mamakin fitowansa bolo-bolo ko fitowansa a sarari cewa tauhidi ba a cuɗanya shi da wani abu na shirka ko bautan wani abu wanda ba Allah ba su ba wata wata'ala yake wa hujjati haɗafi ne akan wato wayalaha ko wayalahu wa hujjati ma'ana ma'ana sa kenan wayalaha min hujjatin shine ma'anan wa hujjatin wayalaha min hujjatin mamakin wannan hujjan mamakin wannan dalili na da yake kore duk wani shirka da wani abun bauta ba Allah ba cewa yana soke tauhidin mutum idan ya yarda da shi malaha ya laha min hujjatin mamakin wannan hujjan ma a kada halin munazi'i mamakin yadda take yanke duk wani mai jayayya in ka zo kana jayayya aka ja maka wannan ayoyin to an koye kake nan gaba daya sai dai kuma za ka bi son zuciyarka in ka ce a bauta wani abu daban ba Allah ba shi ma daidai ne sai a karanto maka ayoyin wannan babin da muka karanta yanzu in gaskiya kake so dole ka sallama ka miƙa wuya in kuma ba ka yi ba to son zuciyanka kake bi son zuciya kuwa bai da magani hujjoji ba sa maganinsa son zuciya jahilci ne hujja take maganinsa idan mutum jahili ne hujjoji suna warkar da shi amma mai bin son zuciya ne to hujja ba ta warkar da shi wani yana bukatan ubangiji ta ala masa gamon ka ya sa masa tsoron Allah a zuciyarsa yi ta istighfari yana neman gafaran zunubansa har Allah ta'ala ya sa rahama a zuciyarsa ya bi gaskiya ya bar bin son zuciyarsa ubangiji ta ala nuna mana gaskiya gaskiya ne ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon nisantanta wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh